Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 6 ga watan Yuni na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A na fargaban masu ibada da dama sun mutu a wani hari a cocin katolika da ke Najeriya jiya Lahadi kamar yadda 'yan majalisar dokokin jihar suka faɗa. A Amurka kuma wasu harba-harba da aka yi a Philadelphia da ke jihar Pennsylvania kuma Chattanooga da ke jihar Tennessee sun yi sanadin mutuwar akalla mutane shida tare da jikkata wasu fiye da 25. gidan talabijin ɗin ƙasar iran ya ce adadin waɗanda suka mutu a wani bala'i na rugujewar dogon gini a kudu maso yammacin iran ya kai akalla 38 to kanin labaran kenan aka saurara To kamar yadda aka ji a kanin labarai ana sa ran mutane da yawa sun rasa rayukansu a wani hari da aka kai wata majami'a a jihar Ondo. haka kuma za ku ji cewa jam'iyyar apc ta kammala shirin gudanar da zaben fidda gwani a yau din nan sai dai batun da ladabartarwa da na wani an takara shine fa daukar hankali da ya taimaki wannan jam'iyyar aka samu aka ci zaɓe yau shi ne ake nuna ma ɗan yatsa saboda ya faɗi abin da ya yi wa jam'iyya ba mu ma kan mu adalci ba kamar kowace ranar litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan gabatar mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe a ana gaban masu ibada da dama sun mutu a wani hari a cocin katolika da ke najeriya jiya lahadi kamar yadda 'yan majalisar dokokin jihar suka faɗa ɗan majalisa Soyi Oluwale ya ce maharan sun kai hari ne kan cocin Katolika ta St. Francis da ke jihar Ondo a daidai lokacin da masu ibada suka taru a ranar Lahadi, inda 'yan bindiga suka buɗe wuta tare da tayar da bama-bamai. Ya kuma ce cikin waɗanda suka mutu har da yara ƙanana. Fadar Vatican ta ce, Papa Francis ya yi addu'a ga waɗanda abin ya shafa da kuma ƙasar. waɗanda aka kai musu hari a lokacin bukukuwa kuma ya mika lamarinsu ga Allah da kuma addu'ar Allah ya ba su haƙurar rashin. Gwamnan jihar Ondo, Rotimi Akere Dolu, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan bakar Lahadi ce a Owo, zukatanmu na cike da juyayi, ya ƙara da cewa makiya jama'a sun kai hari kan zaman lafiya da kwanciyar hankalinmu. Akere Dolu ya ce, za a farauto maharan tare da gurfanar da su gaban kuliya. A Amurka kuma wasu harba-harba da aka yi a Philadelphia da ke jihar Pennsylvania da kuma Chattanooga da ke jihar Tennessee sun yi sanadin mutuwar akalla mutane shida tare da jikkata wasu fiye da ashirin da biyar kamar yadda 'yan sanda suka faɗa jiya Lahadi a wani sabon tashin hankalin bindiga bayan kisan kiyashi na baya-bayan nan a jihohin Texas, New York da kuma Oklahoma. 'Yan bindiga sun buɗe wuta a layin South Street na Philadelphia mai cunkoson jama'a yankin da ke cike da mashaya da gidajen abinci da tsakar daren ranar Asabar da ta wuce. Jami'ai sun ce an kashe maza biyu da mace guda. Wani faifan bidiyo daga harbin ya nuna mutane akan wani titi mai cunkoson jama'a suna gudu cikin firgici a daidai lokacin da aka rufe bidiyon mai tsawon dakika ashirin da biyu wanda mai yiwuwa bayan harbin bindigar ne sai dai bidiyon ba shi da sauti akwai ɗaruruwan mutane suna jin daɗinsu a South Street kamar yadda suke yi a kowane ƙarshen mako lokacin da wannan harbin ya ɓarke, in ji spetan 'yan sanda na Philadelphia, DF Passy. in an jima kaɗan hafi zai sake da da labarai amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar ondo ta tabbatar da wani hari da aka kai wata majami'ar katolika lamarin da ya sanadiyar rayukan masu bauta da har yanzu ba a bayyana adadinsu ba wakilin hassan umar tambol na ɗauke da ƙarin bayani A jiya Lahadi wasu da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a wata coci da ake kira Catholic Church a garin Owo a jihar Ondo wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo uwar gida Amechi Fomulayo ta tabbatar da kai wa cocin hari inda ta ce mutane da dama sun mutu. the number, but we can, there were casualties. Some people lost their lives actually, while those who were injured are still in the hospital. Mrs. Fumilayo ta ce an kai wa cocin hari kuma tuni aka fara bincike mutane da yawa sun mutu. Ta ce ba za su iya tabbatar da alkalumman mutanen da nan mutu ba, amma tabbas an rasa rayukan mutane da yawa. Na tambaye ta ko an kama wani a game da wannan harin sai ta ce a'a ba a kama kowa ba kawo yanzu. Not yet. na kuma tambaye ta ko suna zargin wani ko wasu mutane ta ce ba su zargin kowa an fara bincike kuma za su yi iya kokarin su su tabbatar da cewa an kama mutanen da na aikata wannan ɗanyen aiki. We'll

to ka ji labarin mutanen da suka mutu wurin to waɗanda suka ji rauni fa a cikin gari o ne koko a ina ne lamarin ya faru ne sunan wannan cocin dama an taba kai ma wannan coci hari koko wannan shine karo na farko kamar me jami'an tsaro suka yi a game da wannan wani hali ake ciki yanzu a nan garin owo a game da wannan hari hmm. to sauran jama'a suna walwala Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida Hassan Umar Tambul har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya ce adadin waɗanda suka mutu a wani bala'i na rugujewar dogon gini a kudu maso yammacin Iran ya kai akalla talatin da takwas. Wani rahoto jiya Lahadi ya ce ma'aikatan agajin gaggawa sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin yayin da ake fargabar cewa har yanzu ana iya samun wasu da suka makale a yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka rage ba a rugujewar ginin da har yanzu ake ginawa a metropole building da ke abadan kusan makonni biyu da suka gabata masu aikin ceto na ci gaba da aiki kuma iyalai na ci gaba da jiran jin ta bakin 'yan uwansu duk da alkawarin da aka yi za a kammala aikin bincike zuwa yanzu rushewar ginin a lardin kazakhstan ya mayar da hankalin jama'a kan ayyukan gine-gine da basu dace ba kuma ya haifar da zargi kan gwamnati na cin hanci da rashawa da sakaci sakatariyar kasuwancin amurka gina raimondo ta faɗa jiya lahadi cewa shugaba joe biden ya buƙaci tawagarsa da ta duba zaɓin ɗage wasu haraji kan ƙasar china da tsohon shugaban ƙasar donald trump ya sanya domin yaƙi da hawa farashin kayayyaki a halin yanzu. Muna duba batun a gaskiya shugaban ƙasar ya buƙace mu a cikin tawagarsa da bincika hakan kuma don haka muna kan aiwatar da haka a gare shi kuma zai yanke shawara. Raimondo ta shaidawa gidan talabijin na CNN a wata hira jiya Lahadi da aka tambaye ta ko gwamnatin Biden na tunanin cire haraji kan ƙasar China don sauƙaƙa hawa farashin kayayyaki. Akwai wasu kayayyaki, kayan gida kekuna da sauransu kuma yana iya yin ma'ana na duba cire haraji kan waɗannan inji ta ta ƙara da cewa gwamnati ta yanke shawarar barin wasu haraji kan ƙarafa da alminiyon don kare ma'aikata amurkawa da kamfanonin ƙarafa biden ya ce yana duba yiwuwar cire wasu harajin da magabacinsa ya ba wa kayayyakin cana na biliyoyin daloli a shekarar 2018 da tara yayin da ake gwabza yakin kasuwanci tsakanin manyan kasashen duniyar biyu mafi karfin tattalin arziki. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta shirya gudanar da zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa da dukkan 'yan takara. Bayan musunta cewa an fidda wasu daga cikin 'yan takara 23. Shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya ce sun karɓi kwafin kwamitin tantance 'yan takara kuma ba a cire sunan kowa daga cikin 'yan takarar ba. Daga Abuja, Sale Shehu Ashaka na ɗauke da wannan rahoton. kwanga kwan ba da jami'ar apc take yi domin gudanar da zabenta na fidda gwani dai ya zo karshe ba makawa dole ne a wannan mako ta gudanar da wannan taro masanin harkokin siyasa na jami'ar abuja dr abubakar kari ke sharhi kan ɗage lokacin da apc ta yi don sanin ɗan takarar da pdp za ta tsayar duk muhawarar na kan uban jam'iyyar bola tinubu ne wadda jam'iyyar ke nuna za ta ladabtar da shi don kalaman da ya furta kan shi ya sanadiyar lashe zaben shugaba buhari a dubu biyu da sha biyar. take-taken jam'iyyar bai ma wasu daga 'yan cibiyar kamfen ta shugaba buhari bso irin su alhaji muhammad murtala daɗi ba da ya taimaki wannan jam'iyyar aka samu aka ci zaɓe yau shi ne ake nuna ma ɗan yatsa saboda ya faɗi abin da ya yi wa jam'iyya amma a zo a ce za a kama a karya za a zaɓo wani mutum a ce ba za a zaɓo wani mutum ba ba mu ma kan mu adalci ba saboda haka dan menene ake so a ci mana irin wannan mutuncin ko muna cikin jam'iyyar nan kuma ai abin da tunubun ya faɗi ai ba karya bane mutum nawa suka taimaki buhari da bai taimaki su ba suna na honorable datto ali kumo ina cikin kwamitin gudanarwa na jam'iyyar apc na kasa ko consensus ko zaɓe duk yana cikin constitution ɗinmu na jam'iyyar apc ya ce ko a yi daidaito ko kuma a je filin zaɓe muna fata in su 'yan takara su ya su sun daidaita sun fidda mutum ɗaya kaga sun rage mana aiki su in ko ba su beyu ba mu dai muna shirye-shiryen batun zaɓe. masanin kimiyyar siyasar dr kari ya ce ya zama mai mahimmanci apc ta yi taka tsantsan da ta tinubu wajen yin zaɓe mai adalci a fidda gwani. ina ganin cewa idan bola tinubu aka yi zaɓe ya faɗi a zaɓen allah da annabi to babu wani abin da zai yi to amma muddin aka ci gaba da nuna alaman cewa ana so a tilasta masa sai ya fita ko kuma sai ya haƙura ko sai an soke takararsa ko kuma sai an uzura masa to wannan zai tuntura shi kwarai da gaske kuma yana da ƙarfi ƙarfin gaske ba ma a sashen kudu maso yammaci inda nan ne sashensa ba har ma waɗansu sassa na ƙasar nan da dama yana da karɓuwa yana da tagomashi to saboda haka dole ne a yi takatsantsan kan maganar nan ta tinubu zaɓin da jam'iyyar take da shi shine ta bari ya takara in ya ci to in bai ci ba kuma shi kenan idan aka yi zaɓen allah da annabi ya faɗi to babu wani dalilin da zai sa ya tawaye an fara ɗaukan tsauraran matakan tsaro a abuja musamman hanyoyin tsakiyar gari da ke dosar filin eagle square inda za a gudanar da zaben sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya To a gaida Sale Shehu Ashaka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata. yanzu a nan washington dc agogo na cewa karfe ɗaya da minti goma sha hudu na dare yanzu kuma mahaɗa shiri na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya wanda ke bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi don tabbatar da gaskiya ta yi halinta. har yanzu muna kan batun garin 'ya'yan mariga alhaji abu a kidiya yaya ga mariga mai martaba sarkin zazzau shehu idris ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin gumel kamar yadda muka bar kofa a buɗe don 'ya'yan mariga alhaji shehu idris su shigo shirin nan don su yi bayani kan gadon 'ya'yan baffansa abu a kibiya Da farko Lawrence Barrister Brady Jafaru ya ce ƙa'idarsa ba zai ci komai ba har sai an kammala sauraron shari'ar. Amma yanzu ya sake matsaya inda ya shigo shirin nan da kundin bayanai da aka ɗauko daga taskar marigayi sarkin zazzau shehu Idris na bayanan da aka rubuta kan gadan. Kafin mu je ga martanin lauyan, amaryar marigayi Abu kibiya, Hajiya Suwaiba Zubair Bamalli ta ce mai gidansu ya bar maƙudan kuɗi amma Allah bai baiwa marigayi Shehu Idris damar miƙa wa sauran yaran su ba, kuma hasali ma bai taimaka musu wajen karatu ba. Eh, ni suna na suwai ba Zubairu, alƙali Zubairu Jos, ya Zubairu Mamali Jos, ya yi aiki a Filato. Kuma kina eh. ɗaya daga cikin matan marigayi Ladi Abu Akibiya. Eh, ni ne karamin su. Ita amarya. To, yi mana bayanin ah, me za ki ce kan ah, bayan shi Eh, mai gidanku ya rasu an yi maganan gado da har yanzu ake ta cewa ba a bayar ba Kun kika sani hmm. kan wannan maganar eh to abinda na sani kan lallai a gabanmu aka ce an ba mu namu mu uku da muka ta gaba bayan an ba mu aka kasa na yara ishirin da biyar aka ce to gaskiya ba mu yanzu goma ga Allah ne yan uwana ba za a ba mu ba za a juya musu sai lokacin da suka yi karfi suka san taba kuɗi juyawa za a ba su muka ce a ba komai ranka daɗe ba da taimako ka karɓi namu mu yi gaba ka ji yadda bayani take wato ma'ana ku naku a lokacin an da aka an raba an ba ku sai aka bar na yara waɗanda hankalin su lokacin bai kai a ba su nasu ba eh kwarai da gaske tun da duk ƙanana ni manyan ma ba su wani mallaki kansu ba ba wani karatu suka samu ba isasshe ga mahaifinsu ya rasu kuma muka sa rai eh, mai mataba zai iya taimakon su game da karatu tukuna ma san mata muka ga kowa ya daidai ba matsala akwai shi sai muka hakura to har muka samu suka kawo haka muna dai cikin yanayin dai damuwa muka nan muka bar mu Allah dai ba mu da wani nayi tunda shine babba kuma muna nan ma biyayya gare shi saboda zumunci da kuma sanin ya kamata muka daure ba mu da su ba wanda ya ce komai akai Wato mm. su dai yara sun zauna sun rayu suna ta da har suka girma ba samu wani taimako na musamman da zai rike rayuwarsu ko karatunsu ko shiga wata sana'a ba. Eh kwarai da gaske ba karatu ba sana'a. Bari kuma yanzu suka taso shekarunsu ya isa suna da 'yan uwan zaman su duka ba a samu ba wata kwata Sun ce to a a bar mu Allah al'amarin sosai. Hajji za ki mm. tuna kun taɓa kai wa shi marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris ziyara kuka ɗauko masa wannan magana ta gado ko kuma ba abin da kuka taɓa yi. Eh, mukan kai ziyara da dama sosai ni ba ni rabo da fara a gaskiya ina zuwa amma ko na je na neme shi da magana gaskiya sai ga yanayin shi ma canza fuska don haka sai na dufe kip ba na ci mishi komai gaskiya ba Amma dai in kika shiga fadan kina samu ki gana da shi. Ya eh, muna gaisa na zuwa. Kamar yadda na faɗa a farkon shirin, lauyin 'ya'yan marigai Alhaji Shehu Idris, barista Breda Jafaru, ya sauya matsayarsa ta ƙin yin magana. inda ya baiwa wannan fili bayanin halin da ake ciki. Eh yanzu ah, masu kara sun shigar da karansu suna neman gadon su a wajen ah, marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris ta wajen 'ya'yan shi inda suke maganan cewa har mai martaba da su bai ba su su ba wannan shine on the surface abin da suke nima a kotu kuma gabaki ɗaya sun jimmillanta kuɗaɗen da suke nima kuɗi ne masu yawa wanda kamar yadda kake gani nan a hannuna rabban gadon alhaji habu akibiya ne eh, wanda bari mu ɗauke shi sosai biyu da shi sosai kamara ta dauki wannan hoton bari mu gani gashi na rubuta rabon gadon alhaji abu a kibiya wannan shine asalin fayil inda aka tara duk bayanan gadon nan wannan shine asalin fayil da aka tara duka bayanan da ya kunsa na gadon nan gaba daya wanda yake hannun mai martaba marigayi sarkin zazzau martaba sarkin zazzau alhaji da tafi da ismar da Allah ya shi da kuma to shikenan ci gaba da mana bayani dawo matsayarka ci gaba da mana bayani to wannan rabon gado an yi shi ne a tun 1980 ma marigayin ya rasu ne a 1979 kuma wannan rabon gadon an yi shi ne a tun 1980 wanda gabaki ɗaya abin da mamacin ya rasu ya bari ya bar kuɗaɗe ne da ke cikin bankin uba naira dubu da naira 533 da kuma kwabo ashirin da wanda ya kuma bar kuɗin babban moto da aka sayar ma da wani alhaji musa wanda kuɗin babban motan imanta a lokacin naira dubu goma sha uku ne da dubu eh, da naira hamsin da kuma kuɗin da alhaji ibrahim ya karba don cikon kuɗin ita wata mota shi ma da ya siya a wajen shi naira dubu ɗaya sannan sai kuɗin da ɗan galadima ya karɓa don biyan lauyan shi a marigaya ba ake biya naira ɗari biyar a wannan lokacin sannan sai kuɗin sai kuɗin da saifullahi muttaka kumasi wanda tsohon alkalin supreme court ne na nigeria wanda shi kuma yana aure yana shi marigayi alhaji ba yana aure ne da kanuwan shi ita shi marigayi saifullahi mutaka kwamasi wanda yana matsayin kawu ne a wajen mutaka hmm. dan haba ake bi wanda shi ma yana cikin wanda suka jagoranci wanda shi ne jagoranci kai wannan kara kotu don neman gadon su wannan kuɗi shi ne naira ɗari biyu sannan sai kuɗin mota salon da ke hannun ɗan galadima naira ɗari takwas jimillan kuɗi in aka haɗa gabaki ɗaya abin da ya bari na kuɗi shine naira dubu shida an dubu sittin da shida da naira ɗari bakwai da tamanin da uku da kwabo ashirin da biyu. barista birnin jafaru ya ci gaba da bayaninsa daga kundin da ke nuna yadda aka baiwa manyan 'ya'yan marigaya a kibiyar bangadan su daki-daki duk da yake ba shi da bayanan da ke nuna cewa an baiwa sauran ƙananan yara bakwai nasu gadan amma ya ce su ma kuɗinsa kamata ya a ce suna ajiye a asusun banki. Wannan abubuwan da ya shafi gadon shi kenan a ɗan takaice wanda akwai abubuwa masu ɗimbin yawa kamar yadda aka koma ana magana cewa ko mai martaba ya riƙe kuɗin marigayi alhaji ba a kibiya ya bai ba magadan shi ba to ai wannan wani abu ne wanda ma kwakwalwa ba zai ɗauka ba saboda shi mai martaba mai taimakon al'umma ne yana da mabambantan cases irin waɗannan wanda ya amsa kuɗin gado ba ko ya amsa kuɗin gado ba ya kula da kuɗaɗen gadon mutane wanda gabaki ɗaya addu'a ne da san barka ya biyo baya sai kuma a'a na yan dan uwan shi ne wannan kuɗin shine zai zai rike wanda gabaki ɗaya bai gauraye wannan kuɗin daidai da ƙwayan zarra a cikin kuɗin cikin dukiyarsa ba gaba ɗaya bai ma ga kalan wannan kuɗin ba dan ba ma da shi aka rabo ba kwamiti ne ya naɗa dan su tantance komai a yi duka abubuwan da za a yi don a fitar ma da magada haƙƙunansu in ma muka da ke ka kawo maganar taimako su 'ya'yan marigaye alhaji abu a kibiya sun ce yayin da shi ke ta tura 'ya'yansa su da makaranta da sauransu su yayi watsi da su ne ba abin da ya musu to ai wannan wannan wannan kuma kai ka faɗa saboda ga dukka 'ya'yan alajabu a kibiya ba wanda bai karatu ba amma in ka kalle su za ga suna cikin kuncin talauci a halin yanzu to bari in ɗauko maka case study akan shi mutaka ga baki ɗaya rayuwan shi yayi ne a gidan mai martaba sarkin zazzau da ke eh, abuja sai har bayan da ya rasu ne ya zo ya kwashe kanshi ba kuma wanda ya ce mishi ya zo ya ɗauki wani abu a cikin kanshi shi ne a karan kanshi ya zo ya kwashe kayan shi ya bar gidan to kaga in ba taimako ya za a ya zo har gidan mai martaba ya zauna a gidan shi yake zaune a nan abuja kuma duk wani marurin shi duk wani abubuwa da ya shafe shi shi da kanshi mai martaba yake ɗaukar ragaman yin mishi abubuwan shi eh, ga waɗanda ke da labarin yadda sarakuna ke rayuwarsu kusan kaga ba a fiye zuwa kai tsaye wajen sarki a yi masa magana ba akwai kamar matan da suka yi bayani su ba su ma da ikon iya yi wa shi marigayi sarkin zazzau magana kasancewarsa babban sarki a babbar masarauta da haka akwai abubuwan da ba su fahimta ba kan wannan gadon da suke daukar shi mijinsu ko babansu marigaya alhaji abuwa kibe ya bar makudan kudade da ba su. wato wannan maganan eh, ya kamata in yi dariya ne a kai saboda wani abu ne wanda idan aka bar al'umma si jojin wannan ah, al'amari za su yi adalci ga shi gabaki ɗayan al'umma ba don komai ba saboda mai martaba sarkin zazo babu wani protocol ka'idacci da za a ce sai mutum yana da protocol iri kaza sannan zai je ya ga mai martaba sarkin zazzau kofan shi ko da yaushe a buɗe take ko ma wane ne ko menene ka zo da shi mai martaba zai saurare ka. Abin da lokaci ba mu damar ka muku kenan sai a tare mu a shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kamuku muku ci gaban shirin yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen ka muku wannan shirin Nasiru Adamu ya kaya nisar fili hashin gumir ke cewa mu kasance lafiya To kafin mu kai ga shirin na gaba ga wannan sakon. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ne ba komai ba ne A da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani ne 'ya'yan talakar da suke ko uwu su ran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. To sai a kasance da mu a cikin shirinmu na hantsi nan da karfe takwas don jin wannan shiri na zauren matasa don kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. A nafar masu ibada da dama sun mutu a wani hari a cocin katolika da ke najeriya jiya lahadi kamar yadda 'yan majalisar dokokin jihar suka faɗa Ɗan majalisa ogumolasuyi oluwale ya ce maharan sun kai hari ne kan cocin katolika ta st francis da ke jihar ondo a daidai lokacin da masu ibada suka taru a ranar lahadi inda 'yan bindiga suka buɗe wuta tare da tayar da bama-bamai ya kuma ce cikin waɗanda suka mutu har da yara ƙanana a amurka kuma wasu harba-harba da aka yi a Philadelphia da ke jihar Pennsylvania da kuma Chattanooga da ke jihar Tennessee sun yi sanadin mutuwar akalla mutane shida tare da jikkata wasu fiye da ashirin da biyar kamar yadda 'yan sanda suka faɗa jiya Lahadi a wani sabon tashin hankalin bindiga bayan kisan kiyashi na baya-bayan nan a jihohin Texas, New York da kuma Oklahoma. 'Yan bindiga sun buɗe wuta a layin South Street na Philadelphia mai cunkoson jama'a. yankin da ke cike da mashaya da gidajen abinci da tsakar daren ranar Asabar da ta wuce. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya ce adadin waɗanda suka mutu a wani bala'i na rugujewar dogon gini a kudu maso yammacin Iran ya kai aƙalla talatin da takwas. Wani rahoto jiya Lahadi ya ce ma'aikatan agajin gaggawa sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin yayin da ake fargabar cewa har yanzu ana iya samun wasu da suka makale. sakatariyar kasuwancin amurka gina raimondo ta faɗa jiya lahadi cewa shugaba joe biden ya buƙaci tawagarsa da ta duba zaɓin ɗage wasu haraji kan ƙasar china da tsohon shugaban ƙasar donald trump ya sanya domin yaƙi da hawa farashin kayayyaki a halin yanzu muna duba batun a gaskiya shugaban ƙasar ya buƙace mu a cikin tawagarsa da bincika hakan kuma don haka muna kan aiwatar da haka a gare shi kuma zai yanke shawara To a gaishe ka masu raro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu na baya sai a ziyarci shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Salamu alaikum.